Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka tare da ni Nasiru Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin kamar yadda aka saba yana nazari ne kan al'amuran da suka shafi noma da kiwo, canji da kuma ɗumamar yanayi da dai sauran bututuwa da suka shafi muhallin ɗan adam. A yau shirin zai mayar da hankali ne kan wani rikicin makiyaya da manoma da yaki ci yaki cinyewa a sassa daban-daban na tarayyar Najeriya. da kuma yadda masana kan harkokin noma da kiwo ke kallon matsalar. A baya-bayan nan an samu wata takaddama tsakanin makiyaya da manoma a garin Bagwai da ke jihar Kano a arewacin Najeriya, inda makiyaya suka yi korafin cewar masu mahukunta a yankin sun sayarwa da manoma burtalan da suke kiwon dabbobinsu. Al'amarin da ya fara haddasa ta da jijiyar waya da barazana ga zaman lafiya a yankin. Al'ummomin Fulani makiyaya da ke wannan yankin sun zargi shugabannin siyasa da haddasa wannan matsalar inda suka yi ikirarin cewar sun gabatar da korafi da dukkanin matakan da suka dace amma har yanzu matsalar bata sauya zani ba inda a gefe guda kuma waɗanda fulanin ke nuna wa yatsa bisa zarginsu da hannu ke nesanta kansu daga badakalar sayar da wuraren kiwon na dabbobin nasu al'amarin da ya sanya wakilinmu taɓa alli da wasu daga cikinsu inda a ɗaya ɓangaren kuma masana kan harkokin noma da kiwo ke zargin cewar akwai sakaci daga ɓangaren mahukunta wajen kawo ƙarshen wannan matsala a Najeriya. A zantawar wakilinmu da sarkin Fulanin Kujele da ke garin Bagwai, Malam Yusufa Fulani Kujele, ya ce dukkanin mazaunin yankunan da yake jagoranta kiwo shine hanyar abincinsu kuma hana su kiwo zai jefa rayuwarsu da ta iyalansu cikin matsala. Matsalar mu da ke fuskanta muna da yawan dabbobi ba mu da makiyaya kuma burtuloli ne ma ga nan gaba ɗaya an gama sai da su Da an matse su masu haƙƙin sai da burtulonin nan 'yan siyasa ne kansunoni su ne da daman sayarwa kimanta domin hannun nan sun kai sun fi kusan dubu ma a yankin ya dai kamar abin da dan kamanta amma gaskiya ba zan iya aiwatarwa a ce gaba ɗaya na gama faɗinsu a'a ba su da wata sana'an ba a da kiwo ba kiwo kawai su ne daga kiwo sai dan noman da suka samu dabbobin su musu kashi a zai a dan noma shi kiwo na shi kuma kiwon nan da shi muka dogara da shi za mu fita kunya iyalanmu inda in ba mu da dabbobin nan to ya za mu yi mu kula da iyalanmu da za mu rike su kuma mu samu zaman lafiya idan muka fita dawa za a iya illata mu ko a kashe ba kwace mana dabbobi tun da gefe-gefen duk ba daɗi. dole dai a nan mu inda aka haife mu nan ne dole zaune mu nan ne ko da za mu dangana mu haƙura eh, gahi kuma inda muke zaune gahi ana ta saida inda muke kira ga gwamnati ta mana agaji yadda Allah ya mata taimako daidai nata ta taimaka mana a buɗa mana guraruwan da aka matsayi mana abin da nake roƙon gwamnati ta mana agaji domin mu ma 'ya'yanta ne domin dukkan al'umma da suke kewayen ƙasarta nata ne 'ya'yanta ne ba mu da inda wanda ya fi gwamnati muna bin allah muna ta dukkan umarnin da ta nema muna iya yi za mu biya mata kimanin muna akwai dakatawa jolere maidawa kwaje da tuga kariya rimin bai kariya mai kambu mm, wannan gari maidawa daneji tura kan garuran fulani rugan mace dukkan garuruwan fulani ne kazalika wasu daga cikin al'ummar fulanin sun yi korafin cewar sun gabatar da wannan matsala da ke damun su gaba shugabanni amma ba su taɓuka komai ba inda suka ce akwai fargabar kasancewar matasan cikinsu na barazanar yin kiwo a duk inda suka saba muddin damuna ta faɗi inda suka roƙi gwamnatin jihar kano ta shiga tsakani kar lamuran su dagule eh gaskiya matsalar mu ita ce burtalin duk da muke bi muna kiwo an gama sai da sannan idan mun kawo koken mu gurin kamsila ko dagaci duk sai su nuna mana ba su da sa hannu akan wannan lamari to mu kuma wannan abu yana damun mu sannan don Allah do annabi ya kamata gwamnati ita take da haƙƙi akan kowa da kuma komai dan Allah dan annabi ta mana adalci ta taimaka ta kuma duba mana sannan wannan gurare da aka gama saidawa mu dai masu kiwo ne wannan kiwo da shi muke samun rufin asirin ubangiji mu ci da iyalanmu sannan kuma idan mun kawo koke gurinta ita da ta riga ta gama wasafa waɗannan gurare sai ta nuna mana cewar kamar ba ta da wani abu hasali ma wani lokacin idan muka kawo kokenmu tana iya haɗa kai da kamar waɗanda suke da waɗannan gurare in muka zo gurinsu suna mara masu baya wani lokacin ma akan iya ci mana zarafi akan cewar mu masu dabbobi mu ne ba mu da adalci to mu kuma rashin adalcin mu shine a nan guda ɗaya ba a fitar mana da guri wanda za mu kiwo ba inda muka tarar tun kakannin kakannin mu ma suna yi rana tsaka yanzu an zo an gama yayyankawa an sai da su kuma ba mu san me wannan dalili ba kuma duk wanda ka zo ka ce mashi ga dalili sai ya kawo maka wata hanya ta daban kai wannan koke namu amma abin da suke nuna mana su ma ba su da sa hannu akan wannan lamari to muna roƙon gwamnati do Allah do annabi ita take da haƙƙi akan kowa da kuma komai na ƙasa do Allah do annabi kamar yadda Allah ya mata laddafi ya mata dama muna roƙonta don Allah dan annabi ta taimaka mana mu zaman lafiya muke da bukata da masu gonaki sakamakon in muka ce mu ba fitina muke nema ba matakin da muke nema ga hukuma don Allah dan annabi an yi mana kwace na burtula saboda haka mun kai kukanmu kuma mataki bisa mataki muna ga manyan fulani 'ya'yan fulani ƙasar kwajale bagwai gaba ɗayanta a yanzu magana ta gaskiya an keta mana haddin makiyaya saboda haka muke kai korafi daga ɗaya bayan ɗaya mun bi duk matakin da za mu bi amma muna ganin duk waɗanda suka sai da gurin nan sun ce su ba mu isa a fitar mana da fitulan nan saboda haka kuma mu nan muna tunanin mu fa haifafun najeriya ne 'yan jihar kano ne kuma mu mun yi biyayya yayin da duk ake tsammani Gombe. Matasa suna neman idan damina ta faɗi kowane matashi makiyayi zai ɗauki mataki a hannunsa zai ɗauki hukunci a hannunsa shine mu iyayen fulani manyan dattawa muka ce kafin a kai ga wannan matsayi ya kamata hukumata don za a iya haifar abin da bai dace ba a fannin noma da kiwo sun ce akwai sakaci daga shugabanni wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta makiyaya da manoma kasancewar an shafa shekaru masu tarin yawa ana kai komo a wuri ɗaya. Dr. Umar Isa malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta Kano da ke Wudil ya ce wajibi ne a ɗauki managartan matakai muddin ana son kawo karshen wannan matsala inda ya ce dukkan bangarorin biyu na bukatar juna domin su rayu. Ya ce wajibi ne a ɗauki managartan matakai muddin ana son kawo ƙarshen matsalar. kamar yadda ka shina ita fitina tsakanin manoma da makiyaya an daɗe ana yin ta shekara da shekaru kuma abin mamaki an kasa samun gwamnati tsayayya wadda ta kawo shawo wato hankalin wannan matsala a gyara ta magana gaskiya shi dai makiyayi mutum ne wanda ya ɗauki rayuwarsa don ɓarin kwacakwaf ya ɗora ta kan dabbobinsa da su yake rayuwa shi ya gwammace ma dabbobin su rayu a maimakon shi rayu dan makiyayi za ka ko su ce wadda aka yafa karama ba ta lafiya ka ɗauka yara ta ta wuya yana tafiya yana son ya kiyaye abin ɗinsa ainihin dukiyarsa to magana ta gaskiya kamata ya ce a sami tsari tsari na hakika tsari na gaske ba tsari na in siyasa ba ba tsari na yautara ba ba tsari na ah, ah, jikaka dawo ba a yi tsari mai kyau mutanen nan gabaki ɗansu rashin gwamnati suke kuma gwamnati ce komai in dai gwamnati da gaske take yi ta ɗauki ɗauki tsarin nan ɗauko mutanen din nata ne da makiyayan da manoman duk gabaki ɗaya nata ne a kawo tsari mai kyau a tsara wannan baya da za a shi makiyaye ka ci masa burtali ka hana shi yin abin da ya zo ya kiwo misali ya je kudancin najeriya an karkashe shi an kwace masa dabbobi an hana shi kiwo ana ci masa ba ɗan kasa ba ana cin zarafinsa ana masa abin da bai kamata ba ni na san wannan abin ya faru inda na riga a inugu ne karatu na san irin abin da ake wa fulani rashin mutunci to idan mutum ya je can bangaren da ba bangaren sa ba an masa wannan abun kuma ya dawo gida ma bangaren sa a hana shi yadda zai samu id zai kiwon kiwon da sa ya ilahi ya kamata jama'a mu tsoron Allah mu tsaya mu san abin da muke yi gwamnati ta shigo harkar nan da gaske ba harka ce ta wasa ba harka ce da mu tilkos kai na kashi ba harka ce da za tsaya a yi da gaske a sa masana masanan da suka san tsarin menene wani mataki makiyaya suke suke wata rawa yaya suke takawa wata rawa manoma suke takawa da an duba rayuwa ce ake yinta ta nan daman cudin cudin hannun hagu su makiyaya nan ba su rayu ba sai da manoma manoma nan ba su rayu ba sai da makiyaya dan abin da ake cewa kamar bangi gishiri ne in baka manda To da yake masu wancan korafin na zargin karamar hukumar taɓagoyi ne da hannu wajen sayar da makiyayun. ya sanya muka nemi jin ta bakin shugaban karamar hukumar alhaji inuwa dan gada amma ta wayar tarho inda ya ce bai sayar da makiyayun ba kuma bai ba wa kowa dama sayarwa ba kamar dai yadda ya ce a hirar wakilinmu da shi a wayar tarho din. Ba wani ba kuma ban san an yi ba. Amma dai sun zo su din sun zo har gida sun same ni gaskiya dan ranar sun burge ni kusan sun safe sun ji a kusa to sai muka yi da su za mu haɗa gida da wani farko ma ban san su ba. Muka gida na na ce to gaskiya yi haƙuri saboda ina sauri akwai wani asamin da kwamishina ya sa ni amma zai yi kokari in je in aiwatar sai amma na kira kansulan su zaɓaɓɓe da na wannan mazaɓar za mu haɗu da su sosai yi haƙuri zo su biyo ni Kano da Allah na wasu lokaci karfi ka ce to babu matsala tun da mutum da ke so a wurin da matsalar shi ta dauka da haka suka zo kuma sun burge ni tun karfe biyun suka zo amma dai ba mu haɗa su wallahi sai da magariba sanan ka zo suka gani a gidana sun zo sun same ni mun zauna mun yi maganganu da su ga ni ga su ga kansulolin su zababbu da su na wannan mazaɓar kuma na bawa akwai kwamiti da muka kafa na warware wannan matsalolin na bawa kwamitin umarni domin su je su duba gurin ni abu yadda fuskanta shi daga ne ke ta kunan da abubuwan kuma bayan nan kama akwai yan siyasa siyasa a cikin zanta yawa ai ba ma an ta kai ga matsayin man da na taba ai yana magana ta yanzu an kafa kwamiti domin a duba an bawa kwamiti akwai kwamiti da anti corruption suka ba mu umarni muka kafa eh. kusan duk wata matsala ta shafa harkar ƙasa su suke warware ta karkashin jagorancin CTO na karamar hukuma. Kuma kwamitin nan tun a ranar ma na sanar da su abin da ma ya faru shi kansula mazaban ne kira ne ke ce min sun yi da fulanin cewa za su yi mitin kuma shi kansula zai je gurin mitin din. To maimakon na ce na ba kwamitin umarni cewa a gobe su je don su duba gurin. Yake a yi haƙuri sai sun zauna tukuna sun tattauna da fulanin zai faɗa wa kwamitin su zo. To kaji wannan shi ne a kaga ana magana har sai damuna ta faɗa ma in shuka a lokaci. ai ni ran kowar ya yanzu guna ran nan na bada umarnin cewa a gobe a je a gaya gurin na ne kamar nake gaya ma ban ba wani guri a gurin ba ban san kuma an bayar ba to kaga tunda harka muke ta jagoranci dole sai an ba abin a hankali sannan za a gane ma me ya faru kuma ko da suka zo ni ma na sa na nasiha da ne musu sai su babu ban a hankali ni dai na gaya musu ban ba wani guri ba kuma ban san an bayar ba amma dan haka sai a duk sana ka ce an yi wani abu na dai kaga dole sai a hankali za a gane me ma ya haifar na tabbatar musu cewa zan yi duk abin da za mu fa cewa ba a samu matsala ba sai dai dr umar isa ya ce irin wannan kikikaka game da batun fulani da makiyaya akwai bukatar gwamnati ta gaggauta shiga cikin harkar makiyaya domin ware wa kowa haƙƙinsa yawancin mutanen da suke amfani da organic uh, agriculture wanda ba su amfani da chemical fertilizer yawanci da manoman nan waɗansu mata sun kira makiyaya su ce zauna a gurin da suke noma zuwa waɗansu 'yan watanni wannan kashi da fitsarin uh, uh, makiyayan shi suke amfani da shi a matsayin kamar takinsu wanda ake cewa organic manuari wanda wata kasa za a ga cewa akasarin abin da ake noma ma za a ga cewa da manyoci ma yanzu an koma organic manure ta shi wancan yana da yana da illa shi chemical fertilizer din saboda kai ta ce gwamnati ta shigo ta shigo a gyara tsarin nan mutanen nan a gyara musu tsarin su a gyara musu burtalin su a ware musu inda za a wannan ni ina jin in ban manta ma akwai wani lokaci da aka rinka rigima tsakanin abin lokacin da farkon rigima nan taso a kudancin Najeriya na cewa za a mutane zuwa kiwo ina jin ina jin mai girma gwamnan Kano na taba jin sa ya faɗa yake cewa za a zai ware wani bangare a ko wannan dajin Furgore ne ne a ware musu a musu inda za su rinka wannan din su wanda kuma inda gasken abin da suke yin da gasken ne za a yi din za a yi tunda warewa za a yi a zo a ware gurin da abin da ake cewa ranch ka buɗe guri ka kewaye shi ka zagaye shi ka bashi ruwa ciyayi su fito manoman nan su sun ka amfani da gurin nan amma an kyai an bar jaki ana dukan taki magana gaskiya kamata gwamnati ta shigo ta gyara abin nan ko a samu eh, samun kwanciyar hankali don because idan aka ce ba kwanciyar hankali tsakanin manomi da makiyayi to ito ina za a je gina shi ne manomi sai ya noma abincin da za a ci shi ko makiyayi shi ma da shi ake da shi ake amfani ake noma ake ake yin noman kuma shi ma yana ba da gudunmawa ta wurin nama da nono da madara da ake siya a gurinsa to idan aka ce ana samun rashin jituwa tsakanin su to ina za a ci ba inda za a ci ya kamata ji Allah jama'a mu ji tsoron Allah gwamnati nan ci zo a samu gwamnati ta gaske wadda ta tsaki abin da gaske ba da wasa ba siyasa ba a sa maganar nan a gyara ta a tsari mai kyau yadda mu din nan wannan kasar da Allah ya ba mu kasar noma na fuke ce maka idan gwamnatin Najeriya yan arewacin gwamnonin da suke gwamnonin da suke arewacin Najeriya za su mai da hankali akan harkar noma da gaske wallahi tallahi ba mu da mai za mu tsaya mu rike kanmu da kanmu dan kasa ce Allah ya ba mu mai albarka da abin da shi an dauko an ka zo aka zo aka shuka shi a arewacin Najeriya yana tsaro guda kuma kungiyar miyatti Allah ta ce ta samu korafin waɗancan Fulani a game da wannan batu. Sakataren kungiyar reshen jihar Kano Alhaji Zubairu Ibrahim Imam ya ce zuwa yanzu sa miƙa korafin zuwa gaba inda nan da ɗan lokaci za a samo bakin warware zaren. Sun kawo korafi kuma mun duba korafinsu mu ma kuma mun rubuta korafi inda ya kamata a yi maganin abun. To kasan shi harkar cin makiyaya abu ne dole sai an biya hankali to yanzu dai ana nan ana ta kokari kwamiti mai kula da harkar makiyayu yana ta bincikensa na fili da na koye domin ya gani mai gaskiyar abu ka fahimta ko domin mun ziyarci gurin mun ga yadda aka yi encroaching din gurin kuma mun sami sunan wanda ya yanzu na tabbatar za a kirawo shi wanda ya yi a ji dalili waye ya bashi ko waye ya bashi izinin yin haka ko kuma ya tabbatar da wata takarda da ta nuna cewar eh, wannan gwamnati ce ta bashi ko kuma a'a wani ne ya sayar masa yau wato wannan shine abin da ake ciki yanzu abu ne wanda dole sai a hankali sai an biya hankali to shikenan to yanzu dai kun karbi korafin nasu kuma kuna bibiya muna bibiya insha Allah kama in ta kama ma har kotu za mu je insha Allah ila yau dr umar isa ya yi gargadin cewa dole ne a kiyaye wa fulani haƙoƙinsu na wuraren kiwo sannan kuma a kiyaye manoma haƙƙinsu a noma domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya alhaji batura abdulaziz guda ne cikin dattawan najeriya kuma manoma ya ce matsalolin makiyaya da manoma na faruwa ne daga bangarori guda uku wanda kowanne dole ne sai ya sauya salon takunsa muddin ana son kawo ƙarshen wannan matsala a Najeriya. wato matsalolin sun kasu kashi uku wani laifin daga wajen gwamnatocin wurin ne wani laifin kuma daga ainihin wajen manoman ne wani laifin kuma daga wajen makiyayan ne amma duka gabaki daya in za a duba allah kuma za a yi kokarin kaucewa fitina wato idan za a zauna shakka babu za a iya shawo kan irin waɗannan saɓani da suke faruwa tun talle-talle kuma sabanin nan sai ƙara ƙaruwa yake kan yadda muka san shi kuma ƙara ƙaruwan nan ita ce ma ta haifar daga baki ɗaya rigingimin fulanin nan da yawa akan sha'anin kiwo ne waɗansu sabanin ya tafi da dukkanin dabbobinsu wani a cikinsu da dabbobin nan suka tafi laifinsu ne amma a wa'yansu wuraren da yawa ba laifinsu ba ne wato tsabar zalunci ne da fin ƙarfi da kuma bambancin waɗansu kuma abin da ya shafi ɓangaren gwamnati su gwamnatoci a jama'a yawa take yi tana ƙara yawa yawan jama'an nan ya sa kullum ana neman ƙasar noma to ƙasar noman nan da ake nema sai ya zamana cewar a da an ware eriyan manoma daban an kuma ware makiyaya daban makiyaya wajen da kiwo daban banda an ware wajen kiwo daban sai ya zama kuma daidai da hanyar da shanin za su tafi su tafi wajen kiwon ba sai sun shiga gona kowa ba dadu akwai to madalla masu sauraro a nan shirin muhallinka rayuwarka zai dasa aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausin radio france international rfi da waɗanda aka ji muryoyinsu da abubakar abdulkadir ɗan gambo wakilinmu na jihar kano a tarayyar najeriya da ya ba da gudunmawarsa a wannan shiri sai ne na sani da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.